يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم بما قدمت بغدهم في سكت واتقوا الله وكما وجب gabatar da ayyukan da komai ba ta kawa ita ce jaraba to faranta ji da taqwa Allah ta'ala domin Allah ya ba mu mabudi da yawa na taqwa da cewa man yattaqi Allah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ya sake cewa man yattaqi Allah yaj'al lahu min amrihi yusra يا سيدي سيدنا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويؤمن له اجرها التي يقول ربك اجرها أقل من يتقوى التي إنما يتقبل الله التي من المتقين قول إنما يتقبل الله من المتقين يوم تجلسوا على الله في يسلمون تجلسوا ذكر الله الله يوم الخير اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ولدن kenan sati mai zuwa yana za mu fada cikin watan safar ne yana iya yiwuwa ɗaya ga wata sati mai zuwa ke nan yana kuma biyu wata to kada mu manta da addu'a wani wata da wani basira kuma ba yi kokari su iya ta a tana hisul muslim Allahu akbar Allahu ƙarshe imam mufudi wani yana yawa karatu ƙarshe ke na a littafi da matsala ta goma sha hudu ke ta ƙarshe bayan da mali ya kama da أصول التي بنى إمامنا مالك رضي الله عنه من ذهبه عليها usul da imam malik ya gina mazhaban shafi a nan ka duba wannan littafin at-tashri wal fiqh al-islami tarihan wa manhaja ya kawo dukkan a'imma gaba daya musamman a a'immatul arba'a sannan kuma kowanne ya faɗi ina ya rayuwa sannan kuma har yanzu da mai da mai rubuta wannan uslubin malam anan cikin littafi yace usulu madhhabihi usulu madhhabihi yace amina talamizu malik ila kitabin ila kitabihi واستخرجوا domin ما يسير أن يكون أصولا لاستنباط الفروع إمام مالك يا رمت يا رمت موقع sannan kuma an tambaye shi matsaloli da yawa ajaba anha wa dawwanaha talamizu ita ce ake cewa me mudawwana ke farko wanda ya fara rubuta wannan shine asad ibn furat qadi qairawan ana mudawwana kenan tambayoyi ne da aka mai mamale ana rubutawa da mamuwaka ga rubutu waye to kaga kenan nan zan samu ta'aru da abin da shi ya rubuta da kuma abin da aka tambaye shi wani ya rubuta ne za ka damar abin da ya rubuta wanda sai muka samu a cikin muwaka ta imam malik ya kawo babin dora hannun dama a kan hadisi kuma da rin zuwa wurin Allah sallallahu alaihi wasallam to amma kuma an tambaye shi a cikin wani sai ce a to kaga wanda za ka kaddamar damar kenan kuma an tambaye shi ya ce a ya karhanta to amma nan kuma ce ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ga wanda zaka dauka je zaka zama wa bana ta kun balida sai maka ga abinda manzan Allah ya yi sannan kuma ya riga ya ga maka duk abinda aka gaya maka manzan Allah ya ce dauke shi man arada najata fa alaihi bi kitabillahi القرآن mana akwai كان مالك يرى أن القرآن قد اشتمل على كليات الشريعة كليات الشريعة وسننهم أقوي السنة ومالك من أئمة الحديث إمام من شوكباني وجه حديث كما أنه إمام في الفقه ورجال الحديث يشهدون له بذلك سوى لما حديث كنز سنة إمام مالك إمام ليشكي حديث suna da babin aljar ko ta'adi yunan zo a aibanta wani aibanta wani to imam malik ko ya tsallake ya wuce yana tare da amalu ahlul madina aikin malaman madina wannan matsala ce da ya kamata lalle a yi a kan ita gani aikin malaman madina hujja ne ko ba hujja ba malaman malikiya kamar yin sun kuna larabi suna cewa hujja ne wai suka mai himayin malaman kufa himayin malaman misira, sahabban da suka wa su himayin su hujja ne ne bai zama hujja ba na su fiya na madina bai zama hujja wannan dai akwai kai kawo a kai su, akwai ƙaunar sahabi imam malik yana kan hujja da maganar sahabi a matsala. sannan kuma har yanzu yana kan hujja da almaslahatu almursala min amsilati amali malik bil maslahati almursala in ya kasance an samu za'afaran al-makshush za'afaran ne amma an yi rishi ko fetur amma an yi rishin shi to sai samu a hannun dilan da ya rishi imam malik ya cewa innahu yutasaddaqu bihi al-masakin إذا وجد بيد الذي غشه حيث قال إنه يتصدق به على المساكين قل أو كثر كما سيأتي إلهي kawai. gidan mai kawai sai famfo ya buɗe kawai duk kowa ya za cika ya tanki da ni in dai ba zai bugar maka da injin ba shi ke in kerozin da ya dan hana kan ce kawai a buɗe gidan mai kawai kowa ya zai ya ɗiba ta ni kowa ya kawo galan ɗan ɗaya ba shi da fi sabirin layi ba an yi amfani da mai kenan maslaha a musala yana amfani da kiyasi mas'ala da take sabuwa akan mas'ala amfani da sabbin dariya toshe kafar da zai iya kai zuwa ga barna wannan shi ne ke cewa matsaloli ne ma malik yake amfani da su sannan kuma mazaba ta yi ma malik ta kasance ta yaɗu matuƙa kuma wanda suka yaɗa ta ɗaliban shi daga cikin jigajigan ɗalibai ma malik akwai abdullahi bin wahab ya lizinci malik kun da kun shekara ashirin shi ya yaɗa mazaba imam malik a misira abdullahi ibn wahab akwai abdurrahman ibn al-qasim da mu mu samu sunan shi a cikin wannan isnadi na mujaddid usman bin fudi wa huwa min ashab malik alladhi kana lahu athar malik fi tadwin madhhabi akwai ashab ibn abdul aziz wannan mun karanto shi a cikin at-tamhid bima fi al-muwatta min al-ma'ani wal asanid ya kasance tare da imam malik مالك مالكا وتوفقها عليه shi a ya kasance ɗalibi ne mai mamari kuma suna kunnen doki da shi nawa da ibnul qasim walahu mudawwana turawa fiha fi kamari musamma mudawwana mudawwana ashhabu shi ma ashhabu yana da mudawwana tambayoyin da imam mamari yana da rubuci wa hiya ghayru mudawwana fi daban-daban mudawwanan ashhabu daban na suhunun daban akwai asan ibn furat ibn sinan shi kuma ya rayu ne a tunis sun wasu ثم وصل الى المشرق فسمع من مالك الموطا وغيره akwai abdul malik ibn qadishur abdul malik ibn qadishur wa innahu qila innahu kataba muwatta qabla malik wasu ma suna cewa ibn qadishur ya rubuta muwatta kafin malik ya fara rubuta tashi muwatta ne sune jigajigan na da bai mawlai abdullahi ibnuwa ibnuwa muna da abdullahi muna da abdurrahman abdurrahman ibn qasim sannan muna da ashabu ibn abdulaziz sannan muna da asad ibn furat sannan muna da abdul malik ibn man ibn malisu sannan kuma daga cikin wanda suka yada mazhabin wa da kuma abdul malik ibn habib daga cikin mutanen andalus ke akwai abdullahi ibn abdul hakam shi dan misra ne gashi na dai malamai da ɗalibai manya-manya ne mamari Allah ya jima da duka ya musu rahama gaba da sanan mujaddidi a shehu Usman Rufodi ya yi karatun bidiyo amma irin bidiyo su tare da isnadi sai ce matsala ta ƙarshe shi zai nuna maka asalin gangariyar ɗan malikiya ne malikiyan ma ya karanto ta ne da isnadi tiriyan tiriyan tiriyan har gurin ba malik har gurin kogon kogon to kai waye karantar da kai alari da isnadi waye karantar da kai kaji ma yana mai gama karanta shi ne da ne ba iziya waye karantar da kai ka iya sanin babin gado a iziya ma ka guda za ka yi hallale babin gado domin an je wannan babin a wurin za ka gane mutum ya gane fikihu ko bai cikin fikihun imamu malik malikiya kenan fiqhu imamina malik radiyallahu ta'ala anhu yace shi waye ba shi ijaza waye karantar da shi fiqhun malikiya ce faqad ajazani bihi shaykh muhammad ibn khalil ibn muhammad khalil ibn ahmad ibn abd الرحمن ibn ali ibn ahmad ibn غلبون الطرابلسي daga nan ka duba manhajin magabata kuma shi a shek usman bin ya tasirantu duk malamai za ka samu ya ce fulan ibn fulan fulan ibn fulan akwai ibn a sunan duk malaman daga nan har zuwa malik ibn anas da wadda ka samu su malaman ko da yan najeriya ne sun tasirantu da malamai magabata da kuma yanzu tsararru a cikin malamanmu ne yanzu ma da suke rayu sun tasirantu da irin su a shehu usman ibn fodi daga ko da turanci ko maya ne na ce dan fodi university dan fodi dan dan nan yana nan amma mafi yawanci ka samu an wutar da wannan manhaji mun koma manhajin yahudu da nasara kai e, sunan ne ma sai a kai kawo sai a ce sonan fest sunan ubanka da farko saboda me za a samu sunan ubana da farko kaga ma'aikaci sai ka san sanda da sunan shi ba sai a duka kiran shi da sunan wa to saboda me to ka duba mu wannan darasin da za mu ɗauka cikin wannan suna yake sannan kuma na biyu malamai suna da ijaza mecece ijaza ijaza tana daga cikin hanyoyin da ake ɗaukar karatun ƙur'ani ko karatun hadisi ko kuma karatun fiqh shine malami ya karantar da kai hadisi sai ce ga isnadi na har zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ijaza ke to shi yana da ijaza ko karatun qur'ani in ka mai tasmi'i complete qur'ani yanzu ya san ka iya sai ce ga ijaza ta daga malami na daga malamin malami na har zuwa kan sahabi har zuwa gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to sai dai mushkilan ijazan nan in sunaye yawa ka samu zuwa kuma sun yawa wannan malamai sun bibita a sanadul ali shine ne wa kullu ma rijalu hu ala duk isnadin da ka samu mutane yan takaitattu ne kadan to shine sanadun ali shi ya ka so kama ce maka an malikin an nafi'in an ibn umar an nabi shi nan amma kaga daga shek usman usman ibn fodi zuwa imam za zaka kirka kusan mutum ashirin da ɗori. ga ya zama mai kenan sanadun nazim sanadun nazim kuma abin da yake sa sanad ya zama alin a samu mutane yan kaɗan tsiraru in ya gasa kana kana daga mu ne sai ce muhammad khalil muhammad khalil kamar magabata ka muhammad muhammad ibn khalil shi khalil dawa da muhammad ibn khalil shi khalil dawa ibn ahmad shi ahmad dawa ibn abdurrahman abdurrahman dawa ibn ali ali dawa dan ahmad ahmad ibn ghalbun at-tarabusi mutum tarabusi shi kuma ya samu daga an shaykhihi shi ko malamin da ya karantar da shi muhammad ibn muhammad al-amin al-maliki al-azhari mutumin azhar ne mutumin misra kenan shi kuma ana an shaykhihi al-allama ali as-sa'idi an shaykhihi as-sayyid muhammad salmuni wa shaykh abdullahi al-bannani kilahuma duka su biyun sun samu daga shaykh al-farashi Sheikh Abdul Baqi Az-Zarqani wannan muna da Zarqani littafi ne shahararre to shi ma dan malikiya Abdul Baqi Az-Zarqani shi ma mutumin Misra ne su dukan su biyun nan dawa dawa kenan Al-Kharashi da Abdul Baqi Az-Zarqani kilahuma an Sheikh Ali Al-Udhuri an ashiyakhin minhu shi kuma ya samu daga maluma daga cikin su akwai wa Al-Qadi Badruddin Al-Qarafi shi ma da yawa ana kwacin din maganganun shi ali sheikh abdurrahman jaddil ujhuri kaka ne ki ga al-ujhuri ali shamsi al-laqani ali sheikh ali as-sabhuri ali sheikh muhammad مفطامي عن الشيخ بهرام عن الشيخ خليل عن الشيخ عبد الله المنافي المنوفي عن الشيخ زين bin محمد الشهيد بالقويم بالقويم سيتي ها mana akwai tahawili kenan wannan kuma samun shi shiga cikin gaban hadisi wannan ka samu shi shi a Sheikh Usman Bukhari ya kware wajen fikihu kuma ya kware wurin hadisi da Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan Abdullahi shi ma Abdullahi Bukhari shi ma kwararre ne zaka samu yana da wake-wake da kuma rubuce-rubuce har akan sayi Bukhari sayi Muslim dai wannan littafin har da ka samu abin mamaki babban malami bai karanta yi buhari ba bai karanta sayo musulun ta fadi sai ma yana kiyamatar su ma kuma ahalu suna ne a ina a yi wani irin ahalu suna ne ahalu suna ba karatun suna to sai ke cewa yurwa as ai ba as za ka samu a can ya gaya maka alishe ali as to mana kenan wancan isnadin shi ma tiriyan tiriyan tiriyan har zuwa ga sarhori aiba an sheikh tahir al-wairi an sheikh hasan ibn ali an sheikh ahmad ibn al-hilali ar-rib'i an qadi al-qudati irin wannan sai ka dakata qadi al-quda ina daga cikin sunan da Allah ya buga ba qadi al-quda in ka koma babin tauhidi kuma dakata nan qadi al-quda shine Allah yana da cikin mafi kaskancin suna a sa mutum alƙalin alƙali walmuhim ne sunan shi ne fakhruddin ibn mukhliqa an abi hafs an abi hafs al-kindi an abdul karim ibn ata'illah al-askandari an tarqushi al-imam tarqushi tartushi ma sha Allah imam fi sunnah yana littafi al-hawadith walbida bid'a ina da littafin mujalladi ne karami daga cikin abubuwan da imamu tarkushi yake fada a cikin wannan littafi al Walbida wal bid'a yace malamanmu na malikiya suna cewa at-tasaddi lil aza zaman dirshen da muke na ta'aziyya bid'atun wa makruh bid'a ce kuma abin kyamashi kaulin wahidan ina ga wannan ya kamata sati mai zuwa mu dan yi wakafi akan imamu karkushi kafin mu koma ina kafin mu koma cikin halin masayi akwai sabuwa da ka samu a malikiya sun ce bidi'a ne kuma muna yi billahi da billahi da daga ciki akwai at-tasaddi lil aza zaman dirshen da muke mata aziya a ce an yi rasuwa shi ke nan an samu wurin zama tun safe sai ina sai yamma tashi bid'a an ga ka zarfa ko bid'a ce a gane to abin yana buƙatar lalle sai an yi wa'azi mai karfi a kai shi ko mu cire son zuciya in Allah sai ka samu mun iya kaiwa da shi amma matakan ba haka ba za ka cewa kuma muna wai jama'atu zalatin bid'a kuma muna ta karfafa bid'a sai mu zama sunan mu kenan jama'atu zalatin sunna wa yawmillah wa iqamati min duk abin da aka ce ba mai kyau kawai nisanci shi kamar yadda yan aka ji su tsaya mu malami a baya haram haramun qata'an shi ka gaba shi da komai sai gora gora ma ba komai ko ma ba ba shi balantan malam ma zai sha ba to gora zai sha eh gora ka zai sha to wanda da an ba shi kujera ne ma ya zauna Allah ya ma malam jama'a da rahama ka samu sunna ya karantar amma ba tare da ya furta amma dai in ka lura haka ne da mamman biyancin malamai zai ka samu wani ƙato ya tsaya a baya ko aziz da kwan ko ne ta haka to duka wannan laisa mina sunna laisa mina sunna ti bi shay wanda sai na gaji su san me suke yi in suna son su taimaka malaman mu su shiga aljanna to yana hana su da Allah su zai tsaya musu a baya in kuma suna son su taimaka musu akan shi shiga wutar to su tsoron Allah shi ne rantsuwa an gane maganar da ne Allah ya sa su yi daga ɗaukushi al-maliki daga imamul baji al-baji shi ma kaga yana da sharhi na muwatta ammaki ibn abi talib an abi zaidin al-qayrawani shi ma masha Allah jigo ne a wajen ahlus sunnah wal jamaa shi yanzu ya rasu daga 300 ne da dandori zaid al-qayrawani ibn abi zaid al-qayrawani daga muqaddimar shi ta risala muqaddima ce abu karantawa muqaddima ce shimfira ce mai kyau akan aqidar ahlus sunnati wal jamaa wannan ka samu ko a madina ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana ji da wannan muqaddima sosai ana sharhinta a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yi sharhi kuma har a ta daga cikin wanda suka yi akwai malamin mu Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr ya yi sharhin mukaddiman kuma arabe da shi littafi za ka same shi an shigo da shi ma najeriya to shi ya samu daga an labbad an yahya ibn umar al-ifriqi an suhulun da wannan malaman hadisi suka ce kuma su mutanen afirikiya ba su da wani marwaci sai yi. in ka jance al-ifriqi fil hadisi da'if abu wannan kuletun hadisi ka samu ana mana mai ana mana gori ko ma farka duk malaman ku a du'afa dan ce ibrini ce ife al ba ife ko ga babu da wani tasiri wajen ilimin hadisi har a ce an kawo ne dan Afirka ne wani dan Najeriya ne wani dan Borno ne wani dan Jos ba mu da shi a cikin jama'a to ga Allah ya mana rahama shi al-ibrimi ya zama daga gurin sunnun sunnun ya zama daga gurin abdurrahman ibn qasim yanzu isnadin ya kawo magarin cikewa ke an imamil a'imma wannan taken da imamu suyuti ba mai imam maliki imamil a'imma najmil milla in an ce najm shine tauraron wannan addini da wannan imamul iraqi shi ma cikin alfiyar shi ce wa sahha mustirna bi shurati anhu تزكية كمالك نجم السنن وصحه استغناء بالشهرة عنه wanda ya shahara ya shahara ya bunƙasa baya buƙatar wani ya bashi taskiya babu baya buƙatar wani ya bashi recommendation a cikin cewa a mutumin kirki ne ya adali ne shi ne cewa saha wasu na shurati an taskiya ce sai ce kamar wa kamalikin najmis sunan kamar imam malik tauraron sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dole imamu bukhari ya zabo isnadin da yafi kowanne inganci a duniya abin da imam malik ya rawaito daga nafi'u nafi'u daga ibn umar ibn umar da wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina isnadin da yafi kowanne inganci a duniya kamar ba an ce kuma shi ke nan duk abin da imam malik ya faɗa shi ke da ya zauna ba a ji tsoron Allah shi imam bukhari wallahi malik zai rawaito daga nabi nabi da an sa shi a ina kenan a wani file ka yi ɗaya ke na biyu kwam sai wani bin wani yaro a a a a kisan kai kin ya bi mukarrar ba na dama ba ga akwai ba sannan kuma sun yi alkari an ce a ba mu abinci mu ba ne ba mu bayar ba to kuma sai ya samu wani bango yana so ya fadi sai dan daidaita shi wannan ba tambaya ba ne amma ta tashwishi ne kawai laushita lantakhadda alaihi ajra wannan tambaya ne a wannan tambaya ne ba tambaya ba ne amma tashwishi ne a wurin sagari ke kawai ha za fi rago bai ne wa bai shi ke nan kawai Jama aka muke a majalisun mu aka muke ba aka muke ba zai mace ta tashwishi kawai kuma ce wai shi ɗalibi ɗalibi wai abu ɗaya ɗalibi wa ba ni wani ban san da ba a gane ka ji ƙa'ida ma sha Allah in ka bi ni kar ka tambaye ni komai son tambaya amma da dama sai mutum ya tsere ka a hanya ma fa cikin kasuwa amma da tsaya tsaya tsaya tsaya wai da yana da tambaya ne wai ka tsaya ka tsaya wai dama wai tambaya ne yanzu muna muna muna husuma ne da wancan wai ke to kaga kidir ya bashi kuziri har so in ka sake tambaya na shi ke nan mun rabu ke to kaga rahimallahu musa da ya cewa to abu da bi shi ne shi ke rantarwa to shi ibn qasim ya rawaito daga wa an imam al-a'imma najm al-milla ma sha Allah alim al-madina alim al-madina babban malami a cikin garin madina wa imam dar al-hijra sine malik ibn anas kaga farkon isnadin al-imam mujaddid Uthman ibn Fodi Uthman ibn Fodi kaga ibn yana ridin a wurin amma kaga mu yanzu bai a sunan zai dinga ridin ta ce Uthman Fodiyo Allah sabaka yawancin sunayen musamman mana makaranta haka za ka samu ake faɗa su daga primary har zuwa ne zuwa illa masha Allah to kaga Sheikh Muhammad ibn Khalil ibn Muhammad ibn Khalil ibn Ahmad ibn Abdurrahman ibn ahmad ibn galbon al-tarabuzi zuwa karshen isnadin shi ma ya kare zuwa wurin wa malik ibn anas malik ibn anas radiyallahu anhu da yawa in an bata zai ce radiyallahu anhu min babin du'a amma nan shi'ar ne alama ce tuta ce ta sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma babu laifi wanda yake kasan su ma a ce radiyallahu anhu idan kana min babin du'a yace wa huna intaha wa huna intaha kitabuna tawfiqul muslimin ala hubbi madahib al-mujtahidin wa qaddara Allah fatmahu Allah ya kaddarta ya rubuta wannan littafin yawm as-sabti ba'da salati al-dhuhr wannan na magana suna amfani da lokaci matuka yawm as-sabti yawshi ba'da salati al-dhuhr bayan salati al-dhuhr a rasu larabci ma kenan suke official language a can lokaci larabci ne ba turanci ba amma mu yanzu komai ne kuma abin jin ma ta mu ma na nursery schools ba mafi yawancin makarantun mu ma ba su iya ba sai dai na kafin nufi siyowa Allah sama ba to me muka cimma kenan just littafi nursery school ba mu iya cimma mun rubuta namu ba sai dai mu siyo na kafirai wannan in zan fara kalubalantar nozir school da muke da su me yasa ba za mu kokari mu wallafa namu ba ala ga kamar shugaban principals ma ke eh da ya kamata lalle noziri dai me noziri wallahi ko ni ka bani wallahi zan yi ba noziri one plus one ni ma wallahi na ma zai fi na kama na. nan one sura plus one sura one raka plus one raka two raka da ce zama interpretation wannan ya zama salatu subi rakatai one raka plus one raka rakatai alfajiri hmm? one raka plus one raka salatu lidai agabo abubuwa ga sunan one raka plus one raka tahiyatul masjidi wallahi one plus one zan yi karantar da yaro wallahi sati uku sati kai tam din gaba ɗaya one plus one annasi wal mansubu idza badalna ayatan makana aya ya zama one plus wannan aya a cire a mayar da wata aya ko kuma wan minus da one wanda wanda nan zai baka ma'ana ne mai dimbin yawa to amma duka yake samu riyadu billah sai a dinga dan da tambayoyi na kafirai wai shi ne za mu dinga amfani da su musamman da yawa a nursery school a nursery ba nursery wanda ce firamare ne to mu ba mu da marubuta to wanda amma dai nursery ba ko su malaman makarantar suna yi wannan za su yi mutum da ya ma ba shi zai iya to ga wannan isa shi to wasu abun kunya ne gaskiya ko wani lokaci ka samu littafin nursery wallahi akwai cross cross a ciki taburma ce za a sa sannan kuma a sa ni na gani da ido na taburma ce za a sa sai a sa ki amma kinin kuma akwai mai cross billahi lamini da ido na na gani sai da nan da kai complain ce to abin da za a yi ne a share wannan haka har yanzu a littafin ne gaba ɗaya mu fitar da shi kawai mu kawo na mu sa shi to ka ga dama maka suna amfani da lokaci sannan kuma a lokacin su suna amfani da larabci sosai a irin wannan lokacin za ka samu official language da masarautar mu suke amfani menene larabci ne larabci ba turanci ba amma kaɗan da kaɗan kuma bature sai zai kore mana larabcin da rubutun ajamin ba da da yawa aka samu irin wannan rubutu suke amma abin mamaki yanzu ka zo ka kayi wannan sai ka ga mutum yana ma dariya mu a cikin musulman bai zama dariya wani wannan menene rubutun sha ne sha ake yi ba san ko sha ake yi ko karanta ake yi waya kare shi yau masabt daga yau as-sabt wanda baya jin larabci zai wahala ya faɗi wannan magana da salatu zuhur inda hausa ne kawai bayan sallar azhar ta sai ashara jumada al-akhir sha tara ga watan jumada al-akhir ba'da shar ba'da sharhaka min hijratihi alaihi salatu wassalam sanata mai kenan ta sharhaka domin akwai lissafin da suke na a ba ja da ha wa za ha ba ya dole sai an yi calculation da kowane harafi misali ka ce dubu ɗaya ɗari hudu da talatin da bakwai to ita dubu ne tana kamawa nawa ne a cikin ha a a ba ja da ha wa za ha ta ya an gane to dole ni ma ban san irin lissafin lissafi sai kun karanta min hijirati alaihi salatu wassalam gama nan kasa yana ambata wanda ya rubuta rubutun littafin a rubuta shi 1426 daga wannan kusa kusa ne 26 kusa kusa ne amma sun shekul ma mun zo suna gaba gaba ya ce ba da hijiratihi min hijirati alaihi salatu salam alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammu taslim تم خط هذا الكتاب المبارك أن قبضوا في كتاب النبي البركة بعون الله تعالى على يد المسكين عبيد الله أهنم عبيد الله يتي المسكين أنا بكيني وديك بكاتا بلو الله الكويتين mana ɗan wanda ya dan rubuta ke kuwaiti ne ya tasgirin sunan shi ke shi wanda ya rubuta littafin kuwaiti wanda ya dan rubuta wannan irin zara ya kaddawa ju'aifar wannan shi ma kamar tasgiri ju'aifar ju'aifar daga ja'far sai ce ju'aifar dan ja'far ke dan ja'far dan kan dare daga dai kaskantar da kai akwai tawaru ibn al-hajj al-hasan al-kama al-kamawa al-kamawa kenan ta wannan da Hausa ne da turanci ce al-kamawa an sai ta rubuta shi daga hagu kuma a a'udhu billahi سنة ست وعشرين وأربعمائة وألف من الهجرة من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما daga uslubin salatin ana hada abin da ala yawa ala sayyidina muhammadin wa da alayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma alayen su ne zuwa yana ce alun nabi sallallahu alaihi wasallam azwajuhu wa dhurriyyatuhu wa kullu muslimin ومسلمة من نسل عبد المطلب rabata Allah mai ruwa da kuka amfanar da mu da wannan littafi kulasan da yana nuna maka cewa Allah bai mai girma da bai ce lallai ka ina ba mazhaba daya amma abin da Allah ya gaya maka lallai lallai ka ba Allah biyayya ka lizinci littafin Allah ka lizinci sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine dole in ko mutum ya kauce wa man